wa الله وعلى آله وصحبه ومن wa وبعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته ah, ci gaba da karatunmu na 20 na alfazazi a yau za mu yi darasi na goma sha tara ina tsammanin za mu tashi da ajiyar sarfar dari haddu bina'i haka ne ko? la ajiyar sarfar dari haddu bina'ihi wa azra bi arfin miski ibu sana'i wa man za yi samin mustapha fi sana'i جميع الوراء في الحشر تات لوائه وأناقهم ضرا إليه تعوج لا أعجز صرف الدار حد بنائه حد بنائه روس جن دمنزم الله صلى الله عليه وسلم يجنا لا أعجز والله يا جدير صرف الدهر جد يا من زمن yanzu ka yi gini ka dale shi ka gani yau da gobe kawai sai ka zo ka samu ya rushe ba wanda ya rusa shi da iska da ruwan sama da sauransu sai ya rusa shi to amma ginin da manzan sama ya yi na musulunci to kuma jujjuyan zamani ya gagare shi rusa wannan gini da zai iya wa wa azra bi alfil miski ɗibu sana'ihi ɗibu sana'ihi daɗin ya ƙanshin yabonsa ɗibu ƙanshin sana'ihi yabonsa wa azara ya walaƙantar bi alfil miski da ƙanshin almiski wato ma'anarsa ya sa an rena ƙanshin almiski ƙanshin yabon manzala ta salman ana yabonsa to wannan ƙanshin ya ƙasƙantar da ƙanshin almiski wato zai sa sai ka ji almiski ma bai da ƙanshi sosai wato kaman turare ne guda biyu wannan mai ƙarfi wannan mara ƙarfi to sai ka zo ka sa ni ɗan turaren ka ɗan abin nan na ya ku bayi sama-sama to ne zo da turare mai zafi sai a ji kwata-kwata ba a jin nakan ma gaba ya kashe to shine ma'anan ƙanshin yabon manzala ta sama ya ƙasƙantar ko ya walakantar da ƙanshin almiski ya sa an rena ƙanshin almiski shine ma'anan azarago azara ya haƙara kenan ya walakanta wa inni ra'aytul bukula yuzri bi ali fa akramtu nafsi an yuqala baqil na ga ruwa yana kaskantar da masu shi yana walakanta su sai na daina ruwa wa man za yi al mustafa fi sana'i wa man za yusami al mustafa wai wane ne zai yi gasan ɗaukaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sana'ihi a wajen ɗaukakansa a sanau ne ɗaukaka ko a sana kuma haske to waye ne zai iya gasan ɗaukaka da Allah sama wai yana neman ya fi manzala ta sama ɗaukaka wanda zai iya wannan babu to shine ma'anan yusani kaga yusami nan mufa'ala ne amma da sama aka ce da ta aka yi wa manza sama ko yasma kaga shine yana ɗaukaka kenan sama wahama bani samin wahamin walaysa kamithlihi samin wahamin to amma da aka ce yusami to yana mufa'ala ne akwai musharaka wai kana son maza kuma yana daukaka kai ma kana daukaka kana son ka kai daukakan sa waye isa babu wanda ya isa wannan yace jami'ul wara dukkan talikai gaba daya fil a taron alkiyama tahta liwa'ihi suna karkashin tutan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai rike tutan kowa yana karkashin tutan gaba ɗaya da annabawan da mabiyansu duk suna ƙarƙashin tutar manzala ne sassan shi ne hamilun liwa yau malkiyama wani yana daga cikin kususiyar manzala sama yana cikin kasayar daraja ce wanda babu mai ita sai shi babu wani annabi da ya samu wannan darajar bare wani mutum sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta a cikin hadisin Tirmidhi hadisi ingantacce maza su ya ce ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamati wala fakhar waliwa'i wa abunan waliwa'ul hamdi biyadi yawmal qiyam wala faka. wama min nabiyyin adamu wa man ba'dahu illa tahta liwa'i yadda ni ne shugaban yan adam gaba ɗaya ranar alkiyama kuma ba alfari nake ba yadda liwa'ul hamdi shine tutan godiya tutan yabo yake tana hannuna ne ranar alkiyama kuma ba na alfari da wani kuma yace babu wani annabi tun daga kan annabi adam har sauran annaba da suka zo bayansa ba ce suna karkashin tuta ta rahu tirmizi bi sanadin sahih to da kaga kenan wannan kawai da yake manzo da ta suma daukaka yace wa anaquhum wuyaye wato na na su sauran mutane din wuyan su kenan jam'in wuya ne mene jam'in wuya da larabci da ta da Hausa wuyoyi ya zama baranci kenan to in an ce wuyayen ina ga jam'in ne ake nufi to saboda haka wuyayensu turran gaba ɗaya to awwaju ana karkato da su ne ilaihi zuwa gare shi ranar alkiyama wuyan kowa ana karkatar da ita zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama me yake nufi kowa ji yake son ya kalla yanzu idan taro ya taro aka tara kawo mutum miliyan ɗaya aka ce mutum ɗaya ake jira misali a ce shugaban ƙasa ai yana fara shigowa za a ga kowa ya karkatar da wuyarsa yana kallon sa kawai ko gwamna ne ma ko wani ne ma inda shi ake jira a wurin taron to za ga kowa ya karkata ko gabar kake kallo sai ka waya in ma ta yamma yake bullowa ka kalla to haka nan man da sama duk taron da za a farfajiya kiyama kuma za a ga duk wuyan mutane ana karkato da shi zuwa gare kowa sai ya waya ya kalle shi sallallahu alaihi wasallam saboda daukakansa kamar shi kadai ne a cikin a cikin mutane yace hani allana minhu shafa'atu fi qadi yunalu ridaha kullu abdin muwahhidi ala khada'in fi dhanbi aw an ta'ammudi jara'iruna tumha bi jahi muhammadin idha shuffi al mahbub jaza al mubahrij yace hani allana la albishrimu ko murna ya tabbata a gare mu mu al'umma manzala ta sunna minhu minhu shafa'atu fi gadi ceto na manzon Allah ne sa sama fi gadi a gobe kiyama wato ba ni mai ash-shafa'atul kubra sai manzon Allah sallallahu alaihi shine babban ceto wanda za a zo a ceci al'umma gaba daya a yi musu hukunci a farfajiyar alkiyama to sannan kuma akwai wani ceton kuma nasa wanda zai ceci me al'ummarsa gaba daya bai ci ta zama ba sai ya ga kowa shiga aljanna daga cikin al'ummarsa wanda suka yi imani sai ce yunalu ribaha ya kamata ya zama nalu ne nalu ribaha kullu abdin muwahhidi kullu abdin dukkan bawa muwahidi mai kade ta Allah musulmi yanalu ribaha yana samun yardan wannan ceton wato za a cece shi ba yunalu bane ba ne so da haka dukkan ba a can wa man za sami sai sa ya yi sami ne sai ka gyara shi a can ba ina ka irin nawa ne nan kuma yunalu nan yanalu ne wato duk wani bawa musulmi mai kade ta Allah ta'ala to yana samun yardan wannan ceton ma'ana zai shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga mutum bai shiga ba to mushriki ne shirka yake ne. wannan kuma hadisi ne ingantacce manzo sama ya ce abin nan li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun wa in ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah fa innaha insha Allah na'ilatun li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a yace ce duk wani annabi yana da addu'an da ake ansa masa kwa dai aka bashi in kai da shi kenan sauran kuma za a iya ansa za a iya ba za a ansa yace ko ne annabi tun a duniya yayi me ya tasa addu'an ce to ni kuma na dinkirta addu'ata na koyi ta za ta zama ceto ga al'umma ta rana Ya ce wannan ceton kuma kowa zai same shi matukar yana ta ubangiji ta ala bai wa Allah shirka kaga me wa Allah shirka shi kuma ba zai samu me ba zai samu wannan ceton Ya ce ala in fi zambi tare da kurakuren da ko laifuffukan da yake fi zambi a cikin zunubansa ala kaɗan a bisa kuskure fi zambi a cikin zunuban da yake yi au an ta'ammudi ko kuma a bisa ganganci da yake na laifi wato laifuffukansa ko a kuskure yake ko da ganga zai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba za a ce masu samun ceto sai wanda baya zina ko baya sata ko baya shan giya a ko da a ce mutum yana sabon Allah da ganga zai iya samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai watakila ceton ba da sassafe ba eh sai an sa shi a wutar ma an kona shi an kona shi daga baya sai a cece shi a fito da shi ya shiga aljanna amma dai girman laifin mutum bai zai hana ya samu ceton manzon Allah ta sama matikar bai yi wa Allah ta'ala shirka ba wa marjuun shafa'atu ahli khairin li ashabil kaba'ir kal jibali ceton ma'abota alkhairi annabawa da shahidai da salihan bayi bayin Allah na garin mu'minai ana tamanin sa ranar alkiyama ga ma'abota manya manya laifuka kamar duwatsu ko da laifinta ya kai manya-manyan duwatsu to za ka samu shafa'atu ahli khairin don dama ayin kaji za a ceci mutum kam inda ya ceto ne na a hana shi shiga azabar Allah ya tafi ramar Allah dama mai laifi ne kananan laifukan nan kuma su salloli su waje suna ne suna kankare su manyan ne ce za ka tafi da su kila baka tuba ba to kaga kenan ceton yana amfani har a manyan amma kuma mutum ko bai da laifi ko ya cancanci shiga aljanna yana samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na je samu ceton idan sa bai wuce hawa ɗaya ba sai aka shi hawa na biyu in hawa na biyu ne a kai shi hawa na uku haka zai samu ɗaukaka dai aljanna fiye da wacce cancanta da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jara'iruna manya-manya mu tumha ana shafe su bijahi muhammadin saboda alfurman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai nemi a yafe mana ya cece mu kuma shikenan sai a yafe a cece mu yace idza shufi al mahbub idan aka ceci abun so wato idan aka ba abun so kai ceto shine manzo Allah ta tsawa shi albabu wanda Allah yake so idza shufi'a idan aka baci shi ina ce shafa'ahu ya baci me ya baci ceto shafa'a lahu kuma ya cece shi kenan yace to idza shufi'a al mahbubu idan aka bawa abun so ceto ranar alkiyama shine su sama Allah ya bashi ceto jazal mubahridu to me barna sai ya ketare al mubahrij me barna me sabon Allah ta jaza sai ya ketare wato ya ketare sirat ya ketare wutar jahannama je tafi aljanna saboda ya samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuba lahu man lan yadh anhu birru nabiyyun ala fawqa an-na'imi qadruhu Munirin alama sawahu fil lahdi badruhu jadirun ala karril jadidaini zikruhu wa hal huwa illa al misku aljanna tana maraba da shi wani man lan yadhiq anhu birruhu wanda birruhu bin mazala ta sama lan yadhiq anhu bai kuntata masa ba wato bai bai ji a zuciyarsa yau manzon Allah sallah sama bai yi ba to da haka zai shiga aljanna amma da yake jin akwai kunci shi nasa zai yi wasu bidiyoyi zai yi ko dai saba manzala ta sama to kaga wannan kuma aljanna ba ta maraba da shi don manzala sama yace kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba qalu wa man ya ya rasulullah qala man ada'ani dakala aljanna wa man asani faqad aba duk za ku shiga aljanna sai dai wanda me yaki suka cewa zai ga yace wanda ya min da'a zai shiga aljanna wanda ya saba mini kuma ba zai shiga ba yaki ya shiga saboda haka in dai baka ji kunci a zuciyanka ba na yi wa manza sama biyayya ka masa biyayya to za ka shiga aljanna fatuba lahu aka ce aljanna na maraba da shi haka ake fassara ya zo hadisi tuba din shajaratun ne fil janna wato wata bishiya ne a cikin me a cikin aljanna wanda muta yan aljanna za su sha inuwanta su ci ayan itatuwanta sai a ce to ta tabbata masa nabiyun shi annabi ne wanda qadruhu ala qadruhu da abin nan darajansa ta ɗaukaka fauƙan na'imi sama da taurari wasu taurari ne ake ce musu anna'in taurari guda takwas ne shahararru a sama to shi manzo sama nabiyun annabi ne wanda ala qadruhu ala din nan na ɗaukaka ne ba kaga ba aliful maqsura bane kace qadaruhu qadaran sa ala ya ɗaukaka ala fauƙan na'imi sama da taurari wato idan aka ce ɗaukakan ka ta yana sama da taurari kaga ta kai ƙololuwa kenan shi yasa idan mutum yana sama aka ce aka ce yana saman tauraro ko yana saman rana ko yana mai to ana nuna shi sama yake da mutane mutum ne madaukaki shi yasa qadi yana cewa mimma zadani sharafan wa fakhran wa kittu bi fi ada usfuriya dukhuli ta ta qawlika ya ibadi wa an sayyarta amadani nabiyya yana daga cewa ne kara min daukaka da daraja har na tabo har na taka wato surayya shine wani tauraro da ake ce masa kaza da 'ya'yanta na taka shi da mazan kwaranta kalmina wato da tafin kafansa kaga daukaka ta kai tauraron ma kana sama har ka taka shi da kafanka to laraba suna siffanta daukakan abu da wani to shi yasa anan wa kasancewan annabi manzo Allah sama shine annabinsa shine karshen wancan magana kuma kasancewan sa musulmi yace nabiyun annabi ne darajan sa ala ya daukaka fokan na'imi sama da taurari yace munirun mai haskakawa ne ko kuma munirun alama sawafin ladi badruhu badruhu sa munirun mai haskakawa ne alamar sawahu akan mazauninsa fil lahadi a cikin kabari allahadu shine kabari wanda yake ba shakku ba wanda za za a tona babban sai a tsaga bangaren alqibla a can ciki a tona sai a tura mutum in daga sama ne ba za ka hango mutum ba sai a rufe mu galibi nan kasar mu ba ta yin irin wannan kabarin ba ma yin sa to wannan shine allahadu to manzo sama irin wannan kabarin aka masa to sai aka ce badruhu fiskansa munirun mai haskakawa ne alama sawawu akan mazauninsa wato inda yake zaune filladi a kabari wato kabarinsa akwai haske a ciki akwai haske ai wani daban ma bawan Allah mumini kabarinsa akwai haske balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kun san inda yabon yake sai aka ce badruhu menene badar shine wata dan daren 14 wata dandirin goma sha hudu a nan yanzu alfazaziya ya siffanta fiskan manzala ta sama wajen haske da mai da wata dandirin goma sha hudu wanda ya cika haskensa gaba ɗaya. shi yasa bai faɗi fiskan ma sai ce baduruhu watan zawa to fiskansa kenan wani wata yin istiara ne da zunna muka yi da ko istiara ce asariya saboda badar ba a tsauko shi daga wata kalma ba Isin ne jami an siffanta fiskan manzala sama da badar aka shafi fiskan shine mushabbahun bi ba fada ba sai aka faɗi badaru din shine mushabba wanda shine mushabbahun ba fada ba wajen hudin sai aka faɗi badar din shine mai shine mushabbahun bihi kuma shi wannan mushabbahun bi ne ismun ne jami sandararren suna ne ba mushtaqqun bane ba tsago shi daga ba sai ya zama istihara asliya to da aka ce nan maza sun yana da fiska wanda haskenta ya kai dare wata dan dare 14 ko mun sha fada hadisi ya inganta sabai su jabi suka ce in maza ma wani abun farin ciki ya same shi fiskansa na kyalli kamar rana ko wata ɗandirin goma sha hudu ya ce jadidun alakarril jadidai ne zikiruhu zikiruhu ambaton manzala ta sama shine yabonsa jadidun sabo ne alakarril jadidai ne a bisa maimaitawan sababbi guda biyu wato shine maimaitawan dare da rana in dare ko rana ce duk lokacin da aka yi bi manzala sama za a ganshi kamar sabo ne baya tsowa ana sa abun yana ƙara daɗi ana yabansa abun yana ƙara yana ƙara daɗi da haka zikiro ana ana nufin sana'u wa rafa'na laka zikiraka mun ɗaukaka abin nan ambatonka ai ɗaukakanka da yabonka wa hal huwa illa nisku bi shadi yumzaju wa hal huwa shin yabon nasan ba ai bai kasance ba illa nisku fatin turaren almiski ne yumzadu da ake cakuɗa ki bi shadi da zuma ai turaren almiski ne ake hadawa da zuma ga me kenan ga kanshi ga ga dadi ba zaki ba ai zaki aibi ne wannan in yawa zaka ji shi <laughs> ga kamshi ga dadi da haka an takuda almiski da zuma to haka yabo Allah sama yake shi yasa kowace sai ka ganshi me sabo ne da haka kullun kana son ka ci dadi kullun kuma kana son me ka ji kanshi ba za ka kosa da kanshi ba aka nan daɗi ko shi kana bukatan sa dire da rana to haka yabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka yi shi sai ka ji shi wato ainihin sabo ne na gani za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai na hawo ba don yanke ke na fin nan ba za mu dinga kaiwa karfe karfe goma don ba wani ba ni doka da take da wani tasiri in je kana da mota ka amma dai akwai yan keke na fai bari mu haƙura ɗin kawai ko mai tafiya da ƙafa so za mu tsaya nan kuma insha Allah sai bayan sallah za mu dawo karatu kamar yadda na sanar jiya eh, rana ta yau za mu yi karatu amma a dobe ne za mu yi saboda mu sauke littafi mai zuwa misali muna son mu ƙari tashi kafin kafin mu yi hutu insha Allah akwai mai tambaya bismillah wai mai tambaya ta yi shiri ne a dama babu tambaya duk an gane ne ba wani tambaya ko an gane duka ko ba a gane ba inda babu tambaya ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار